mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna wani al'amarin wanda Hauwa Emmanuel ma ta rubuta muku shi tare da ni mai gabatar muku a yaushe Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A yau za mu tashi ne a inda bayan fitarsa da 'yan mintuna ita ma Inno suka fito da ita. Ita dai ganin waɗannan halittun suna matuƙar bata tsoro idan ta kalle su. shi yasa ma bata cika ɗaga kai ba idan ta gansu a kusa-kusa da ita. Sanda suka bata izinin tafiya, jiki babu isasshen kwari ta kamo hanya tana yi tana waiwayen bayanta da haka har ta fito daga cikin yankin jejin. Sanda ta tsinci kanta a ainihin cikin gidan sarauta kuwa, nan ta saki ajiyar zuciya mai cike da sukuni kafin ta ci gaba da tafiya cike da hanzarin da ita kanta bata san ta iya irinsa ba. A ɓangaren Yarima lokacin da ya dawo kai tsaye bedroom ɗinsa ya sake shigewa. Ko da ya tara har lokacin ba ta ciki nan ya lalubi iPad ɗinsa gira Pro 11, wayar ɗayan hannun kuma yana riƙe da wani phone ɗin yana clicking. Sawa a kunnensa yayi ya kasa ta lokacin da yake ɗan sauraron shigar kiran da yake yi. Ko da aka ɗauka bai tsaya wani gaishe-gaishe ba ya fara magana deeply. Yawwa, Bilal yanzu zan turo maka wani number. Make sure ka yi min hacking nasa. an ba na son aikin ya aura 5 minutes. Shiru ya ɗan yi na wasu mintuna kafin ya sauke yawan a kunnensa yana sakin sanyayyar ajiyar zuciya. Lokacin da ya tabbatar ya kammala tura masa ne ya ɗan zame ya kwanta yana faɗin This is the beginning. Almost ten minutes kira ya sake shigowa wayansa. A kaikaice ya kalle ta yana duba wanda ya kira. Ganin haka ya yi afiya ya sa da murmushi kwance a saman fuskarsa ya ɗauka. Sa, an gama komai kamar yadda ka ce ɗin. Abin da Bilal ya faɗa kenan daga gefensa. Okay, thanks. Shi ma Yariman ya faɗa daga haka bai sake magana ba ya zara wayan a kunnensa. Yana lalubar wani mini wireless bluetooth haɗe da manna cikin kunnensa yana kuma ci gaba da clicking iPad ɗin da ke gefensa. A ɓangaren Inno kuwa lokacin da ta isa gida har time ɗin a firgice take da lamarin Yarima saboda tsabar fargabar da ke addabarta har ta shiga ɗaki ta ƙulla kanta bata sani ba. Tsantsar mamakin da ya ƙi barin a wannan lokacin kuwa baya rasa nasaba da yadda Yarima ya sa aka ƙyale ta ba tare da an yi mata komai ba, alhalin shi ɗin da kansa ya kama ta kuma da idanunsa ya ganta tana kan ƙoƙarin adopting ɗan cikinsa. Ba wani ya ba shi labari ba. Tana cikin wannan halin kiran Jibo ya sake faɗowa wayan, jikinta duk babu isasshen ƙwari Yadda wayan ke vibrate ita ma haka take kamar wacce aka jona wa shokin. Don haka har wayan ya katse bata iya samun damar fito da ita daga jikinta ba. Ci gaba aka yi da kiranta amma sam ta kasa ko da motsi bare ta ɗauka. Sai a karo na uku sannan ne ta yi ƙarfin hali bayan tarin fargaba ta ɗauki wayan ta kashe ta gaba ɗaya. A gefen Juba kuwa daidai lokacin da yake kiran Inno tarin baci rai ne ya haɗe masa bayan tarin haushi na irin kiran da yayi ta mata tun dare ba a ɗauka ba. yanzu ma yana kan kiran amma ya ga alamun kamar tana son raina musu hankali sai da ya kira ya fi a lissafa a kira na kusan ƙarshe sai ya tsinto baturiyar kamfani tana shaida masa wai wayan tana kashe wani uban ashar dunkule tsabar masifa ya hau faɗa duk abin da ya zo bakinsa kamar wacce yake yi domin ta tana gabansa Abta ya kira ta bai samu ba sai ya shiga kiran nambar uwar gijiyar tasa Abin da ya sake ƙara wa wasu a lokacin shine ita ma wayarta tana a tafiya kamar yadda ya yi a daren jiya, sai dai an ƙi answering call ɗin. Wannan ɓacin shi ya haddasa masa fisgar motar da yake ciki ya bar wajen babu shiri. Ga Yarima kuwa duk kiran da ake wa Inno da Nomba yana ganin kiran sai dai ya kasa fahimtar abin da ke shirin faruwa da har ya janyo Inno ta ƙi ansarin. Cikin nutsuwa bayan an gama kiran bata ɗauka ba, ya sake wa Bilal lambar da ya kira ta yanzun ta text ya ce ya masa hakin nata ita ma. Ko kafin Bilal ya kira shi ya sanar da shi tunanin yadda zai ɓullo lamarin na Inno yake because a wannan halin ko kaɗan baya so ya yi wani abu a kanta da zai janyo masa tsayawar duk wani plan ɗin da ya shirya. Beside kuma yana zargin akwai wasu mutane a bayan kes ɗin na shi yasa ma tun a ranar da abin ya faru yasa suka sake ta ba tare da ya ba da damar a tambaye ta ba. Dan yadda yake tunanin akan Inno baya tsammanin tunanin ya kai ta iya shirya wannan badakar Dole ne ko da a tana da hannu a ciki ya zama ba ita kaɗai ba ce akan lamarin. Ya jima yana wannan tunanin sai dai har zuwa lokacin bai gama tabbatar da zarginsa ba akan hakan 100%. Mubin yake a tsakanin wall ɗin bedroom ɗin daga nan zuwa can. hannayensa goye a bayansa yana sake zurfafa tunaninsa sai dai duk da hakan sam ya kasa fahimtar komai akan lamarin Sama rastin sha ya koma ya zauna a fili ya furta, It is necessary na sami in na yi magana da ita. Ya zama dole ta amsa min duk tambayoyin an ta bani haɗin kai. If ta ƙi cewa kuwa, dole ne na nuna mata zan sanar da kowa abin da ta yi. Shiru ya ɗan yi cike da tunani zuwa can kuma ya furta no, sa mata ido ya kamata a fara yi kafin a yi wani abu kuma. Aka yi ta tunani iri daban-daban idan ya ce wannan sai ya soke yana ganin duk ba hakan ya kamata ya yi ba. Ya jima a wannan yanayin har zuwa sanda ya ji zuciyarsa ta fi karkata a kansa sa mata ido. Ajiye tunaninsa ya yi kan zuwa gad ɗin nasu su fara bibiyar ta kafin a ce ya tunkare ta da wani batun. Wannan shawarar ita ce ta ɗan soma bashi nutsuwa. Daga nan sai ya nemi nambar ɗaya a cikin gad ɗin ya kira ɗin. Yana so su bibiyi matar da suka saka ɗazun amma su yi komai cikin nutsuwa baya son su bar duk wani hanya shaida da zai sa a yi saurin gano shirinsu. amsa masa ya cike da girmamawa sannan Yarima ya ajiye wai yana sakin ajiyar zuciya mai ƙarfi. A ɓangaren Inno kuwa tun daga ranar da abin ya faru gaba ɗaya sai ta fara jin tsoron fita. Hatta da bayan gida idan za ta zaga a tsorace take shigarsa ta fito. Sai dai ko da ganin har yau babu wani batu da ta ji yana yawo daga gurin wani sai ta fara sakin jikinta. Har tana niyyar fita ta shiga cikin gida a yau ɗin. Sai dai duka a hakan tana jin nauyin mutanen masarauta wanda ya sa ta fara jin kamar kada ta je. Yayin da a wani sashin kuma na zuciyarta nan ya shiga shaida mata ta je ɗin kawai babu abin da zai faru. Lokacin da ta gama shiryawa ta fito a gidan sai da ta gama kallon hanya kafin ta fara tafiya cikin tsoron bata san da waye za ta haɗu ba. A haka har ta je gidan ta gama abin da za ta yi ta kuma kamo hanyar dawowa babu wanda ya ce mata ƙala. Haka nan babu da wanda ta haɗu bari ya yi mata barazana. Dan haka ko da ta fahimci hakan sai bata tada hankalinta ba. Dama da farko ta yi tsammanin ko Yarima ya sanar da iyayensa ne kan batun amma sai ta ga babu wanda ya tada mata magana. Ko da ganin haka sai ita ma ta saki ranta ta yi abin da ya kawo ta ba tare da ta nuna musu akwai damuwa ba. Shi kuwa Yarima a nasa gefen duk wannan abin da ke faruwa a ɓangaren Inno kawai ya zuba mata ido ne ba don komai ba sai don saboda Jidda A nasa tunanin yana ganin bai kamata a ce ya sa a tozartar da ita ba kasancewar ta mahaifiya ga matar da yafi fi ƙauna a duniyarsa kuma yake aure. Ko ba komai a cewarsa tunda har ta haifa masa mata ya kamata a ce shi ya gwada mata halarci. An wannan shine uzurin farko da ya kamata a ce ya yi mata a matsayin surukarsa. Kasancewar wannan shine laifi na farko da ta taɓa masa duk da munin abin da ta yi masa. wanda ya ji shi a ransa amma sai ya tsinci kansa da son ya yi mata wannan alfarmar. Kuma wannan dalilin ne yasa tun ranar da abin ya faru ya kasa ko da yin tari a gaban idan. But duk da haka ba wai ya kyale ta bane kawai dai yana shirin ya ga abin da zai sake biyo baya ne. A lokacin da Ino ta zo cikin gida a yau duk babu abin da bai sani ba because duk akan idanunsa komai ke wakana tun daga fitowarta a gida har kawo lokacin da ta shiga apartment ɗin ummansa. Ta yi duk abin da za ta yi ta tafi duk yana ankare da ita. Yanayin reaction ɗinta kawai yake daɗa sawa ido yana kuma sake karantar ta ganin babu wani abu da tayi yi attempt tayi a cikin gidan har ta tafi ya sa shi da fahimtar lallai akwai wani ɓoyayyen al'amari a tare da ita da ba ta son a sani but ya bar wa ransa son bincikar ta da gano duk wani abu da take son ɓoyewa around 9 pm ya shiri kamar wanda za shi wani guri mai mahimmanci ya fita bayan ya nuna wa Citta akwai inda za shi addu'ar fatan alkhairi ta bi shi da ita sanda ya fice kuwa tsohon apartment ɗin da aka kai tare nan ya nufa ba tare da sanin kowa ba. Lokacin da ya ƙaraso bakin apartment ɗin nan ya iske guard ɗinsa suna shawagi da sake bawa gidan tsaro. Wucewa ya yi zuwa cikin don gabatar da abin da ya kawo shi because baya son ɓata lokaci har wani ya kawo zargin akwai abin da yake ƙoƙarin aikatawa a ɓoye because cikin iyayensa ko Yasir bai sanar da kowanne ba. Da shigarsa cikin gidan nan ya iske a wannan ɗakin da aka sa ta kwanakin da suka ba kwanakin da suka gabata. Yau ma ɗin saman kujera ya zauna yana kallonta da jinjina kai cike da al'ajabi. In a serious tune kuma cikin lallam ya fara magana inno. Na san za ki yi mamakin yadda aka yi muka dawo da ke bayan mun riga mun sake ki. Bata iya ɗagowa ba bare da haɗa ido da shi ba dan tun daga ranar kawo yanzu da take zaune a gabansa har wani nauyin haɗuwa take da shi shi ma ɗin bai damu da ta amsa bai ci gaba da magana. I know duk abin da ya faru a wannan ranar babu laifinki a ciki because na tabbatar wa raina babu yadda za a yi yadda kike matsayin mahaifiya ka ji da ce ke trying na sace ɗan da ta haifa kuma ki. Shin menene ribar da zai sa ki aikata aiki irin wannan but I pleaded you for the sake of Allah ki duba girmansa sannan ki tuna wani lokaci duk za mu riske shi. Duk iya adadin abin da muka aikata da sannu akwai ranar da za mu girbe. In no, ina roƙon ki yi min wannan alfarma. ko ba da ni ba ina so ki duba jikanki ki sanar da ni abin da yake faruwa ko da a ce wani ya yi miki barazana ne akan lallai sai kin aikata haka promise you zan iya ƙoƙari na na baki kariya matuƙar kika sanar da ni zan yi duk wani ƙoƙari da na san zan iya a kai na ganin na fitar da ke but sai idan har kin sanar da ni gaskiyar yadda al'amarin ya kasance Shiru ya ɗan yana kallonta da bin reactions ɗinta har ta buɗe baki kamar za ta yi magana nan take Rima ya fara hamdala da godiya ga Allah. Because yana tunanin da zarar ta faɗa masa komai zai sake zuwa masa da sauƙi. Ga ino kuwa lokacin har ta buɗe baki kamar za ta yi magana ko bai ta tuna kuma sai kawai ta ja bakinta ta yi shiru. Duk motsinta akan idanunsa yana kallon ta Ko da ya ga ta ƙi cewa komai har tsayin lokacin sai bai haƙura bai ci gaba da kalamance ta da daɗin baki. a tunaninsa duk hakan zai sa ta yi ƙoƙarin faɗa masa amma saboda tsabar taurin kai irin na inu, sai ma ta ƙi magana gaba ɗaya iya jin haushi da ɓacin rai Yarima ya ji ta a lokacin don yadda gaba ɗaya ya gama ayyana wa da zarar ta shaida masa ba zai yi sanya ba har sai ya ga masu laifin sun shiga hannu sannan zai saurara. Ko da hakan ya fara nan take ya fara tunanin aronsa cewa da wani ne ba ita ba yau ya yi masa wannan ta'addancin da tuni ya jima da sawa a tafasa masa jiki sai dai duk da haka ita ma kawai dai yana mata kawaici ne ba don komai ba sai don ɗansa da kuma Jidda amma bayan waɗannan da a ce babu su a tsakani da ya jima da kifar da ita a gurin duk girman kusancinsu kuwa ko da ya ga san bata shirya sanar da shi abin da yake da buƙata ba cike da sanyin jiki ya kalle ta yana faɗin shikenan inno ki haƙuri da takura ki da muka yi insha Allah komai ya wuce daga yau babu wanda zai sake sake a gaba mun gode sosai daga haka bai ko sake kallon ta bai fice yana cewa gad din ku tabbatar kun maida ita inda kuka ɗauko ta ba tare da wani abu ya same ta ba Yana faɗin haka ya sa kai ya fice a cikin gidan gaba ɗaya cike da tsantsar jin haushin ta a ransa. A ɓangaren citta kuwa duk wannan ba da ke kan faruwa ko ɗaya bata san da su ba haka ta da labari. an ko kaɗan shi ma a ɓangaren ma bai bata fuskar da za ta sani ɗin ba. Sai dai itan a cikin kwanakin ta kula da yadda yake yawan zaman shiru ko kuma ta ga yana aiki da iPad ɗinsa. Wanda a kwanakin baya kam tun da suka dawo daga wanka ta san yana iya ƙoƙarinsa wajen kulawa da su sosai. Saɓanin yanzu da duk ta kasa fahimtar inda ya nufa. Da haka ita ma duk sai ta zuba masa ido tana jiran ta ji ya ce mata wani abu amma har yanzu bai nemi da su yi wani magana makamancin wanda take tsammanin ba. Wannan dalilin kuwa ya sa itan ma sai ta ɗan janye masa iyakarta da shi a yanzu cin abinci tare, sai ko idan yana buƙatar wani abu daga gare ta, ko kuma lokacin bacci ya yi, nan ne kaɗai take ganin tana da amfani a gurinsa. But duk da hakan sai ba ta sa hakan a ranta ba ta ci gaba da addu'a a kan lamuran. Kuwa kowa ta samu waɗannan askarawa na Yarima suka dawo da ita ƙofar gida, nan hankalinta ya ɗan kwanta. Lokacin da ta tsinci kanta kuwa a cikin uwar ɗakin ta tunani ita kanta ta shiga yi a kan lamarin tun daga farkon fara afkuwarsa har kawo yanzu da take tsaye a ɗakin da ta kasa taɓuka komai. Hakanan tun bayan da suka rabu da su Yarima da ya sa gaɗin su dawo da ita gida nan ta shiga tunanin anya kuwa ta kyauta kan abin da ta yi wa Yarima. Yadda ya yi ta lallaɓa ta akanta kanta sanar masa da abin da yake faruwa san bai kamata a ce ta saka masa da kwatankwacin abin da ta yi a yanzu ba. Matuƙar a ce ta za ta yi irin wannan ɗanyen aikin a kan son nata rayuwar shin yaya rayuwar yarinyar da za ta kasance? Beside kuma idan har a ce ta yaka ne saboda mutuwa ko gudun wahala. To what about rayuwar jariri kamar Aryan? Shin hakan shine ne abin da ya kamata a ce ta aikata a matsayinta na uwa kuma kaka? Wannan tunanuka sune suka shiga ƙwaƙwalwarta har suka janyo ta fara ji a ya zama dole Akanta ta aikata wani abin kirki da zai sa a yi alfahari da ita a matsayin surukar da ta dace a jinjina mata. Kamar wacce aka tsikara ta yi zumbur ta miƙe haɗe da fara bincikar tsohuwar adakarta da ke ƙasan gado. Wayarta ta kashe tun a ranar da al'amarin ya faru ta ɗauko sannan ta kunna. Still ta iske ta da alamun kira a kai na tun ranar. Nan dai ta lallaɓa ta yi flashin sannan ta nemi guri ta zauna a ƙasa tana mai buga tagumi da duka ta biyu. Mintuna kaɗan sai gashi an kira ta. Kasancewar dama jira take ya sa ko bari wayar ta yi cikakken ringin ba ta iya yi ba, ta yi caraf ta ɗauka. Daga can gefe jibe da ya kira cike da tsantsar ɓacin rai ya fara masifa. Saboda kin maida mu waɗanda ba su san abinda da suke yi ba, shi ya sa kika ƙi ɗaukar kiran da muke miki. ko kuwa don kina tunanin abin da muka faɗa ba za mu aikata ba ne. Jikin Inno na ɓari haɗe da bakinta ta furta, ba haka ba ne yallaɓai, ka yi haƙuri don Allah, wallahi matsala aka samu ne shi yasa ban iya na ɗauki wayar ba tun a lokacin da kake kiran nawa yanzu ma ka so nake na shaida maka ina son ka ɗan sake bani lokacin da ya nazarin yadda ya kamata a ce mun yi wajen sato yaron nan tabbas idan har muka ce ta hanyar da ka faɗa ne ina mai tabbatar maka lallai ne za a iya kama mu saboda tsananin tsaron da ke gidan amma ka yi tunani ta, dole ne mu ƙara lokaci Wani uwar tsawa ya buga mata don yadda yake ganin kamar tana son masa hankali ne kawai. Amma yadda ya ji tana kwantar da kai sai ya sassauta mata, har ya kuma yarda da maganar da take kan tsara masa na ƙarin lokacin da ta ce ya mata. Da wannan maganar su duka suka yanke maganar, Inno ta ajiye wayar tana sakin ajiyar zuciya, shi ma ɗin kwatankwacin abin da ya yi a nasa gefen kenan. A ɓangaren Yarima kuwa, daidai lokacin da Inno ta kira lambar yana sane. Da haka ko da yaga ga lambar ta kira ta baka sai ya sake. Bayan da yaga kira daga nambar ya faɗo wayar Inno. Kafiran da suka yi da magana su kan lamarin babu wanda bai ji ba har zuwa lokacin da suka ajiye wayar dukkansu. Wani ƙayataccen murmushin jin daɗi ya saki sanda ya ji Inno tana tsare sanda ya ji Inno tana tsarga zancen da ya yi sanadiyyar bayyana farin cikinsa a fili because ya fara hangen nasara a cikin kalamanta. Beside kuma ya san ko babu komai a yanzu ya sake samun wani shaidan da ya tabbatar masa da an yi true na Indo ne kawai a kes ɗin ba don komai ba sai saboda cimma buri. Don haka shi ma take ci ƙudurin ko ma waye kuma ko menene zai faru lallai ne sai ya binciko su a duk inda suke ɓoye haɗe da bawa 'yar dattijuwar kare. Ita kuwa ino baiwar Allah lokacin da suka gama wayan da jigo wani gawurtaccen natsuwa ne ya fara shiga jikinta yana maye gurbin tsantsar tashin hankali da tsoron da ke tare da shi tsayin kwanakin da suka gabata. Sai dai tunanin da take kan yi akan lamarin shine yadda ta yi ƙoƙarin juya lamarin da son bawa 'yarta da kuma grandson ɗinta kariya, ta yaya ne zata fuskanci Yarima a wannan halin har ta iya kallon sa idanunsa ta sanar har ta iya kallon idanunsa ta sanar masa cewa ga abun da ya faru. anya ma kuwa za ta iya sanar masa kamar yadda ta fara buri a kullum tun daga ranar da inno suka yi waya da wannan kremlin din da yarima bai san kowaye ba sai yake ta saka ido akan inno da tsammanin za ta sanar da shi gaskiya abin da ta sani kan lamarin amma sai ya ga shiru sosai abin ya sake ɗaure masa kai gashi a gefe guda kwanaki sai daɗa tafiya suke but duk da a mafi yawan lokuta yana samun ƙarin evidence daga gare su sai da duk da hakan shi a gare shi hakan ba shi ne mafitar da yake da buri a kai ba kullum timing yake akan ko za sake yin wani attempt a kai kullum timing yake akan ko za su sake yin wani attempt a kai da zai kai shi ga cimma nasara ba duk babu wanda ya yi wani abu a kai wannan dalilin ya sa shi sake nutsuwa da zurfafa tunaninsa akan al'amuran gidan ma gaba ɗaya wanda a gefe guda kuma rashin walwalarsa da sakewa ta sa ɓangaren ita jiddan abin ya fara damunta sai dai bata fito ta nuna masa ba har wannan lokacin hakanan shi ma ɗin duk da ya fahimci halin da take ciki sai bai taɓa bata fuskar da zai sa ta fahimci komai akan lamarin ba a daidai wannan lokacin ne kuma sai ya fara tunanin sake ganin Innu a karo na biyu duk da cike yake da juyayin ko za ta sanar da shi ɗin ko kuma akasin hakan amma dai fitowar ransa dole ne ya sake fuskantar ta duk ma wanda za a yi a yi kawai A 9:45 pm ya fara shirin fita a lokacin ita ma Jidda tana zaune saman rashin chair da Aryan a ta, tana feeding ɗinsa. Kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai ba tare da ta kuma bi ta kansa ba because cikin kwanakin tunda ta fahimci abin da yake wanda baya son ta sani sai ta shafa wa kanta ruwa. But deeply tana jin ciwo a cikin zuciyarta na irin halin ko in kulan da ya ɓullo musu da shi. Saboda daga ita har Aryan ɗin ba kasafai ma ya fiye tambayar lafiyarsu ba. ƙarƙarinsu da shi idan suka tashi ya gansu lafiya bayan gaisuwa baya wani zama da su ya san matsalarsu wannan ta sa ita ma kowa ta ga hakan sai ta ɗan janye masa duk abin da yake wajibin da shi kaɗai take yi wanda bai hau kanta ba kuma sai dai ta sa ido kusa da shi ma idan har ba wai ya neme ta ba ba ta taɓa kai kanta kusa da shi bayan wannan kuwa sai dai ta rungumi ɗanta su yi baccin wahala bikos. gaba ɗaya bata jin daɗin yanayin amma ya za ta yi dole ne ta yi haƙuri da duk sauyin da rayuwarta ta zo mata da shi. Har ya kammala shirin sa bata ko sake kallon inda yake ba saboda wani masifaffen kishin da ya tunkaro ta bayan ɗan gajeren tunanin da ya ziyarce ta. da ta sake saukewa ƙasa tana ƙoƙarin mayar da hawayen da ke shirin zubo mata, tana kuma kallon fuskar Aryan da bacci ya ɗauke shi. Cikin nutsuwarta ta zare bres ɗin a bakinsa ta maida ta killace cikin riga tana kuma rungume shi sosai a jikinta. Duk abin da take yana watching ta jikin mirror da ke gabansa. Sai da ya kammala abin da yake a gurin sannan ya juya ya kalle ta. Duk wanda ya kalle ta a time ɗin sosai zai gane yanayin da take ciki saboda yadda ta kasa control na damuwarta. Inda take ya taho a hankali ya nema wa kansa gurin zama a kusa da ita yana ɗan kallon su. Menene matsalar ne? Ya furta har lokacin idanunsa akan Aryan da ke maƙale jikinta. Ya san da da ne yayi yi bacci tuni za ta kwantar da shi amma yanzu da yake bai cika ba su muhimmanci ba sai dai ya ga ta rungume abinta a jikinta wani lokacin ma tare da shi take bacci a hankali ta girgiza masa kai sannan ta fara ƙoƙarin yunƙurin tashi a gurin hannunta ya riƙo yana kallon ta ita ma waiwayawa ta yi tana kallon sa da kuma yadda ya riƙo ta allow me to go where shiru ta yi ba ta yi magana ba sai ma sun kuyar da kai da ta sake yi Ganin haka ya sa shi sakin hannun da kawai shi ma ɗin ba tare da ya ce komai ba. A hankali ta fara matsawa daga gurin har sanda ta nufi cradles ɗinsa. ta shimfiɗe shi yana nan zaune yana kallon ta. Har tuten a lokacin ta yi wanka ta fito, Karar alat ne ya fargar da shi da sauri ya miƙe yana niyyar fita. Tana tsaye gaban closet tana duba dress da za ta yi amfani da su ya nufo ta, daga ita sai towel da ya tsaya mata saman cinya, Ba su mankan da tana sakaya cikin waterproof shower. Sai bin ina wayas ɗin take da ido duk ta wanda ya kamata ta zaɓawa wa kanta. A zahiri duk wanda ya kalle ta a gurin zai yi zaton abin da take yi kenan amma a ta san ba kayan ne a gaban ta ba. Ta bayan ta ya tsaya ya rigo wayas ta yana shirin ɗora kansa a jikin wuyar Ta yi saurin jiwa a hargitse tana kallon sa. Sake matso ta yi kamar za su fada cikin closet. Ita kuwa gwanon nan ta fara ja gefe tana matsawa cike da fargabar abin da yake shirin aikatawa. Gaba ɗaya ta manta da zaman tawal ɗin jikinta. A tunaninta ba zuwa ne kasancewar da shi ta fi amfani. Yau ɗin ne da salon fitinar da ya motsa ya sa ta ɗaura tawal wanda shi ma ɗin ba wai ta yi nasa ba ne. Kawai ta ɗan yi stock nasa a ƙasan arm ɗinta a tare suka ci gaba da matsawa har suka isa jikin bango. Kallon ƙasan ido ya sakar mata yana sake riƙo ta. Jikinsa ya manna ta yana kallon fuskarta zuwa jikinta da ke jiƙe da ruwa. Siririn ajiyar numfashi yana shakar sanyayyen ƙamshin shawagal da ke fita a duk jikinta. Limshe ido ya sake yi yana sake matsar da sosai, ita kam dukanta komawa ta yi kamar wacce aka yi sculpturing nata a wurin. Don yadda yake goga mata noise ɗinsa a wuyanta. A hakan ya shiga da shiga ganin ya fara wani irin numfashi da ƙyar ta fara ta fara ƙoƙarin ƙwace jikinta daga gare shi. Ta fara tura shi baya don yadda take son ya sake ta ta shirya. towel ɗin da ke jikinta ne fara saukewa zai kasa saboda hannunta da ta ɗaga within two seconds ta danƙo abinta ta cikukuya a ƙirji zuciyarta banda buga babu abin da take na suka faɗa duniya sama sun jima cikin yanayin har ta kai ga ita ma ta yi wa hannunta matsuguni saman wuyansa saboda take injoyin salonsa hello boss ya jiyo magana ta cikin mini wireless bluetooth da ke maƙale a kunnensa bai iya magana ba because har lokacin bakinsu na haɗe Boss, are you there? Gad ɗin ya sake faɗa. Yarima kam a wannan lokacin wani mugun haushi ne ya cika shi jin maganar Gad ɗin a kunnensa a kuma daidai lokacin da yake niyyar kwasar garar. Cikin wani yanayi mai wahalar fassarawa ya zare bakinsa a nata yana kife fuskarsa a ƙirjinta yana sakin gyaran murya duk dan Gad ɗin ya san yana jinsa. Jin hakan ne ya sa Gad ɗin fahimtar yana jinsa but akwai abin da yake mai muhimmanci sai da ya da kansa sannan ya ɗago narkakun idanunsa ya zuba mata su har lokacin nata idanun a ƙulle suke sai faman numfashi take daidai kunnenta ya ɗora lips ɗinta yana sakin numfashi har lokacin I am sorry baby idanunta ta buɗe masu cike da zallar sha'awa don mamakin maganarsa because bata san akan mene yake maganar ba a hankali ta ga ya ja baya yana tafiya da baya da baya har ya isa kusa da ƙofa cikin wani fitinannen murya yana ƙanƙance ido ya furta Take care Kushi, a be back soon. Yana faɗa haka ya fice da sauri yana kuma gyara zaman wireless Bluetooth ɗin da ke kunnensa. Hood, are we together? Yes, boss. Kuna tare da ita ne har yanzu? Amsa masa ya cikin girmamawa, eh boss. Bai sake magana ba daga haka ya ci gaba da nufar hanyar gidan da suke. Tafiya mai ɗan nisa ta kawo shi bakin gidan kai tsaye ya shige. Mutum biyu a cikin suka take masa baya. A bakin kofar ɗakin Suma suka tsaya shi kuma ya shige ciki inda Ino take zaune a saman mat cike da fargabar yadda waɗannan halittu suke ƙwamuso ta ba tare da ta san hakan zai faru ba. Saman kujerar ya zauna hannayensa a haɗe guri guda sannan ya ɗaura cin ɗinsa a bisansu yana mai bin dattijuwar da kallo kafin ya fara ƙoƙarin magana. Inno, na san kin san dalilin da ya sa muke yawan aikata hakan gare ki ko? Shiru ta yi ta kasa ɗagowa bare ta iya haɗa ido da shi ko magana. Wannan gaskiya da kika sani kike ɓoyewa har yau a kanta ne muke bibiyarki da roƙonki kan ki sanar da mu. I know matsawar aka ce za mu ci gaba da tafiya a haka ba na tunanin shiru da binne gaskiya zai haifar mana da ɗa mai ido. But idan hakan bai miki ba za ki iya ci gaba da ɓoyewa babu komai. Amma insha Allah daga wannan lokacin ba za mu sake shiga rayuwarki ba bare mu nemi ki sanar da mu wani abu da ya shafi wannan maganar. Sai dai muna tunanin bayyana wata gaskiya wanda na tabbatar duk faɗin duniyar nan babu wanda ya san da ita face ke kaɗai da kika san afkuwar shi. Yana gama faɗin hakan ya miƙe kamar zai fita don ya san hakan ba komai ba ne face barazanar da ya shirya mata. Bisa ga mamakinsa har ya isa bakin ƙofa ba ta yi yunƙurin cewa komai ba. Yana dab da ficewa ya ji sautin muryarta. Yallaɓai. Ta kira shi da wani irin murya mai cike da fargaba. Abba jajan ya tsaya sai dai bai iya juyawa ba saboda baya so ta yi saurin gane yanayin da yake ciki idan ta kira shi. Ya san da kamar wuya a wannan lokacin ta ya sake yunƙurin ɓoye masa abin da yake burin ji tintini Zan sanar da kai komai, amma da fari ina so ka yi min aikin gafara. Sannan ina roƙonka da ko da ka ji abin da zan sanar maka a yanzu, ba za ka taɓa hukunta Jiddatu ba saboda na tabbatar ba ta da laifi a duk cikin abin da ya faru. sai lokacin ya yi ƙoƙarin saita natsuwarsa sannan ya jiyo a hankali kamar ba shi ne ya gama murmusawa yanzu ba saboda tsananin farin cikin da ya ziyarce shi cikin takun isa da izzar mulki ya fara yunƙurin dawowa muhallinsa ya zauna yana sake ɗaura cin ɗinsa a saman hannayensa alamun yana sauraron ta yallaɓai ka yi min aikin gafara ni kaina na san duk wannan ɓoyewar da nake ko ba a yanzu ba wata rana dole ne ubangiji zai bayyana gaskiya sai dai ina jin tsoron yadda al'amura za su faru matsawar aka ce waɗannan mutane suka san na shaida wani abin da ya faru tsakanina da su amma babu yadda zan yi ya zama wajibi ne a kaina a yau na bayyana maka wannan gaskiya ko da hakan zai yi sanadiyar rasa tawa rayuwar cike da kokwanton da alhini sannan ta ci gaba a wannan ranar yallaɓe da al'amarin ya faru ba shine karo na farko ba da nake attempting ɗauko Aryan ba Kusan wannan zan iya cewa shi ne karo na ƙarshe da muka yi ta gwada satoshin, sai dai babu nasara a duk waɗancan lokacin, wanda a ranar ne kuma ka gani da idanunka. Taɓa baki ya yi a hankali don shi ba iya abin da ya yi zaton za ta faɗa masa ba kenan. Cikin wani yanayin ɓacin rai da ‘yar maganar ta ya furta, ke da su waye kenan kuke aikin? Sai da ta ɗan yi jim sannan ta furta, ban sani ba yallaɓai. Da mamaki yake kallon ta don ban yi tsammanin hakan daga gare ta ba, ba ki sani ba. kenan ke kika shirya duk wannan ke da kanki kika tsara sace jikanki da ba tare da taimakon wani ba kai ta daɗa sunkuyarwa ƙasa because bata san ta wane fuska ne ya kamata ta yi masa bayani ya fahimta ba shin inno ke kika shirya duk wannan abun da kanki ko kuwa akwai taimakawar wasu a ciki a'a yallaɓai ba ni kaɗai bace akwai wasu Zatansa ya fara zama gaskiya akan lallai ne ba ita ta shirya hakan ba sai dai abun ɗaure kan shine. ne ta ce masa bata san waɗancan ɗin ba shin ta yaya kenan hakan zai faru ya yi wa kansa tambayar ba tare da tsammanin samun amsa ba ba ke kaɗai ba ce amma kuma kika ce baki san waɗancan ɗin ba shin ta yaya kenan kuka shirya duk waɗannan ɗanyen aikin tare da mutanen da baki sani ba anya kuwa hakan zai faru ko kuwa dai aljanu ne su ɗin ƙwarai kuwa zai yiwu domin kuwa kamar yadda na faɗa ne tun a farko cewa ban san su ba asali ma ni kiran waya ne kawai na amsa kamar yadda na tabbatar su ɗin mutane ne ba aljanu ba Murmusawa ya yi don dukkan alamu ya fara gano inda maganarta ta dosa. Sake nutsuwa yana sauraron ta. Kamar yadda na faɗa tun daga amsa kiran waya ne na faɗa cikin wannan matsala. Damuwa da fargaba tun daga lokacin suka zame min abokiyar rayuwa. A iya tsayin rayuwata na shafe ta ne ina hidima a cikin wannan gida. Haka nan ban taɓa fuskantar matsala da damuwa ba sai a wannan lokacin. Yallaɓai. ban so na kasance a cikin irin waɗannan mutanen ba sai dan sun yi min barazana za su kashe ni sannan sun ce muddin ban yadda suka ce ba ba iya ni kaɗai ba ta yarinya ta da jikan nawa da nake son karewa bayan sun gama da ni za su koma kansu na rasa yadda zan yi na yallaɓa shi yasa da farko na gwammace aikata abin da sosai ya ware ido a kanta yana nazarin ta tabbas a wannan lokacin ya gano gaskiya a kalamanta ko da bai kalli fuskar ta ba amma menene dalilin da yasa tun farko kika kasa faɗa min bayan nayi ta roƙon ki akan ki sanar min dole ce ta sani yin hakan yallaɓai saboda ban san menene za su aikata ba shi yasa na amince da yin yadda suka so shiru yi na wani lokaci yana nazarin halin da take ciki kafin ya gyara zama yana faɗin anyways ina tunanin tun da haka suka zaɓa mu ma mu yi abin da ya dace saurin ɗagawa ta yi tana kallon sa don bata fahimci abin da zai faɗa ba Ƙwarai za mu yi kamar yadda suke so, shin wayarki tana tare da ke? Ya tambaya yana ɗaure fuskarsa. Amsa masa ta yi cike da fargabar abin da zai aikata. Ina son ki kira su sannan ki shaida musu cewa za ki ɗauko musu yaron a daren nan. Amma yallaɓai shin ba ka tunanin wani abu ya faru? Kai ya kaɗa mata yana murmushi, kada ki damu babu abin da zai faru. Sannan ya kamata ki daina kirana da yallaɓai bikos matsayin da nake a gurin ki babu ma'ana a cikin kirana da wannan sunan kai ta ɗan ya tura ranka ya daɗe amma abin da zan faɗa musu kenan da kai ya amsa yana ɗan cije lips ɗinsa kaɗan ba tare da ta san me yake shiryawa ba ta ɗauko ƴar wayarta da ke maƙale a jikinta tana danna kiran Jibo cikin ƴan mintuna da shiga wayar aka amsa Jibo kuwa a can gefensa dama abin da yake kan jira kenan a kullum saboda yadda uwargijiyar tasa ta fara azalzalarsa da maganar sato jaririn hello Ya dai baiwar masarauta, shin kina tunani akan lokacin da aka sake ɗauka ko kuwa? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV.